babu النهي عن اشتمال الصماء اشتمال الصماء haka ne? an fassara da yawa ko ko yana bukata kuma baya bukata istimalin sallah a wasu ya ɗauki mayafi ya lullube jikin shi haka ba inda iska za ta ko inda zai fitar da hannu ko kuwa a'a ya yi rataye haka ba shi da wando a ciki ya bar inda za ga al'aurarsa ko kuwa ya ɗaura haka ya zauna ya ɗaga kafafunsa ba wando a ciki duk inda za ga ya ce in an fassara shi da cewa mutum ba zai iya fitar da hannunsa ba ne kuma zai samu iska ba ne to wannan makaruhi ne amma in an fassara wannan ismalu samma da cewa al'aura za ta fita wannan haramun an fahimta قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبستين <coughs> منذ الله صلى الله عليه وسلم يا هانا شجائين البيو أن يهتبي أحدكم في الثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء mutum ya zauna ya yi irin yadda alaran mai zauna ya zauna ya daga kafa shi ya ɗaure da hannu to kaga in ba wando a ciki kaga shi ba abin da ba za a gani ne komai zai fito kenan wa an samai ihtimalul yahud yace aka yahudawa suke yi kenan ko واشتمال السماء wal mad والمد قال الحافظ بن فتح قال أهل اللغة هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جاربا ولا يبقى ما ولا يبقى ما يخرج منه يده يا دور با عند زي تسد هالنوسا اكو فوفاد والله يزيد فادي ما عند زي كاركنش وي هكا يهودا واكي باب الصلاة باب باب ولا الصلاة على الخمرات yin sallah akan yar shimfiɗa kankanwa ko tabarma ko sallaya ta inda doshinka zai zai kai zaka yi sujada kan abin daga inda kake zuwa zuwa inda zaka yi sujada shine al-khumra kenan ko قال أخبرنا سعيد بن عامر وأبو الوليد an shuba an سليمان الشيباني عن an الله بن شداد عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة <coughs> من ذو الله صلى الله عليه وسلم ينا صلى irin wannan ولن صلى kushe fi da ƴar kankanwa قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم salla ala hasiri manzo Allah ya salla akan tabarma babu as-salatu fi thiyabil nisa yin salla a cikin tufar mace mace ta yi salla a cikin rigarta da take kwana take haila take komai da komai ake saduwa da ita a ciki قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد ابن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن معاوية بن حديد أو هديج حديد أو هديج هديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أم سلمة معاوية ابن أبي سفيان شيء تنبي أم سلمى أم حبيبة رضي الله عنها ko هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعك فيه نفس الله يسعي ما في دعوات منظر الله صلى أتكين كفر ديك سادوا لك قالت نعم إذا لم ير فيه أذى إيه إن با ما أتكين كفر بابا شيك نسابي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديد ابن حديد أو هديج حديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة إرؤوستي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سألها في تنبيك أول سيتي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه منذ الله ينا صلى أتكن تفليك إسار إذا شيء يجيس أردك قالت نعم إذا لم ير فيه أذن اللي يقولون أبو بار باب الصلاة في النعلين باب الجزوين صلى أتكن تاكلمين ممكن إن يصلى أتكن تاكلمة صلى تاي كوبة تريبا sallah ta yi hulu zina ta kun takalmi yana cikin zina ko daga hula an riga har takalmi ba haka ne ba to sai dai takalmi shi ana taka kasa da shi a tsallaka nan a taka wannan a taka wannan to shi ga an taka kazanta ko ko ko datti ko menene to shi yasa sai kowa ya kula takalminsa mhm. a lokacin kuma masallacin su me aka zuba kasa aka zuba shi sa ba abin da amma su kawo da hukumar su mai tsada su ka ce ai sunna ce ai sallar takalmi su ma su ce sunna ce ai a kore su kai ba قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا شعبة عن أبي مسلمة هو سعيد بن يزيد الأزدي قال يتي سألت أنس بن مالك a kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salli fi alaihi na tambayi amas dan Malik manzon Allah ya ce kan yana sallah a cikin takalman sa yana tare da takalman sa qala na'am yace i shikenan ya halatta kenan ko bai halatta ba in kuma in sunna ce in kai sosai a gida kai sallar nafila a cikin takalman kai sunna ko ba kai ba to shikenan ya isa ba sai ka zo masallaci da takalmi ka kai sallah ba قال حدثنا حجاج بن منهال وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي النعمان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه منظر الله انا ذكر صلى ينام صحبا صلى in khala'ana alaihi wa ba'ahuma an sare, suna cikin sallah sai suka manzo Allah ya kobe takalman sa sai ya aje ƙaryar sa ta hagu fa khala'u ni alahum kowa ya ga manzo Allah ya ce shi ma ya kire falamma qada salatahu da manzo Allah falamma qada salatahu atamma salatahu ko qala ma hamalakum ala ilqa'ikum ni'alakum me yasa kuka cire takalman ku kuka kobe takalman ku qalu ra'ayna ka khala'ata fa khala'ana mun ga ka cire sai mu muka cire mun ga kwabe takalman sai mun muka kwabe takalman ba su ile da ba har sai sun san me yasa ba ko qala sai ce inna jibril atani yace tabbas jibril ne yazo min jibril malaika jibril ne yazo min au ata ko yazo فأخبرني أن فيها أذى ليش تاكل من أكوي كزنتا أو قذرا فإذا جاء أحدكم المسجد أبني فأقول أنا نقول جبريل ليس من أكوي كزنتا أتي أكان حكا لسا أن ينقل إذو مسجد هتي فليقلبن عليه يجوي تاكل من سيدوبا فإن رأى فيهما أذى إن يلقى زنتا أتي فليمت وليسل فيهما ya tsabtace takalmin ce ya sallah a ciki ba komai babu nahayi an sadli fi salat <coughs> babin ne zo na an yi hana a yi sadlu fi salati ba a sadlu na wannan da wannan ba السدل إرسال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه mutum ya saki rigunan su ba tare da ya kama su gaban shi ba fa in dan mahu fa laysa bi sadri in ya kama su daga baya hada su su ba sadri bane wa qala al-khattabi fi al-ma'alim huwa irsalu al thawb hatta yusiba al-ard ya abin ake yi masu sadri kenan mutum ya saki tufansa har ya taba kasa وقد نخص بعض العلماء في الصدل في الصلاة ويسمى malamai suna ganin in mutum zai iya saki tufarsa da taba kasa in cikin sallah yake su imamu malik duk suna cikin wa'annan me yasa wai ai mai sallah masallaci yana tsaye waje ɗaya ne ba tafiya yake yi ba balle ya ga tufar girman kai yana tsaye waje ɗaya ne yasa babu girman kai cikin wannan akan haka قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن ابي عروبه عن إسل عن عطاء عن أبي هريرة أنه كره السدل ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يا كرها وأنه كما يشير منظر الله صلى الله عليه وسلم قال في إسناده إلا ثاني سعيد بن عامر متأخر سمع تشكر باب في أقص الشعر باب بيزونا أورغاشي إن كان قد سومنك دوك باكي ديك يسجد على سومنك kar ka kama su kulla ta baya ko ta mene ta inda kanka kadai zai sujjada namiji ake magana قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شؤبة عن مخول عن أبي سعيد مخول عن أبي سعيد عن أبي رافع قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ساجد manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ina sujjada cikin sujjada وقد أقصت شعري ما كيف ما كل غاشينا أو قال عقدت كنا كل شغاشينا ما كيف ما كيف شغينا فأطلقه سيغي فوقج قال أخبرني عبد الله بن صالح قال هدفني بكر هو ابن مضر ذكر أو بكر بكر عن عمرو عن عمرو يعني ابن الها ابن ابن, ابن الحارث عن بكير أن قريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي عبد الله بن عباس يا جوانا الله الله ينا صلى ورأسه معقوس قاش shi كل قاش يا كسا يا ya من ورائه فقام fa faja'ala ya hullu sai je abla da abbas sai je bayan shi tsaya yana kwankwance kisan da yake wa aqarra lahu al-akhar thumma sarafa ila ibn abbas fa qala ya bar wani ya kwankwance wa'annan manyan sai da idiyo ce ya tambayi ibn abbas sai ce malaka wa ra'si me ya hada kana kaina qala inni sami'tu رسول sallallahu alaihi wasallam yaqulu وسلم إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف ce ai wanda ya kulla gashinsa ko ya kisa kamar wanda ke sallah ne ya kama kayan jikinsa ko jikinsa baya son su sujada kuma an ce in za ka yi sujada kada ka kama rigar ka kamar ka bar ka yi sujada komai ya yi sujada wannan in mutum zai sallah shi kadai kenan ko ko liman amma in kana cikin sahu ne kowa zai saki rigarsa ai za a ji matsala za a samu matsala ko amma ba ka ba da yadda ake so ba babban riga ba ka sake shi har kai sallah in kai haka kai haka to kai an ce maka wa Allah a kuffa sauban ka fasta saubu kenan ko sai ka sake shi haka ka sake ta ka sake ta nan in kai sujjara hannun rigan ma ta yi sujjara an fahimta to amma babban riga kuma ai ka san sace kaji manya ne suna da kuma cikin sahu kake wani wani na kusa da kai wani na kusa da kai in kowa zai saki rigar sa haka nan to za a samu matsala a cikin sallar ki an fahimta babu at-tasa'ubu fi salah in mutum na sallah hamma ta kama shi ya zai قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي إذا تثاءب أحدكم فليشد يده إن ينقل زي هما يركب فإن الشيطان يدخل يتي شيطان ناشي غابا كمتن يبوري هما قال أبو محمد يعني على فيه باب كراهية الصلاة للنائس babin da ya zo an hana mutum yana sallah gangadi bacci ya zai fi karfin shi kuma ya ci gaba ya ce zai yi sallah ɗin wani za a yi aka ce sai ya dakatar da sallar ya yi bacci ya gama in ya koshi sa ya tashi ya yi sallah yana sane da abin da yake faɗa amma in gaggari bacci ya tsaye karfin ka kana cikin sallah za ka faɗi abin alkhairi sai ka faɗi abin sharri Allah ya kiyaye قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wajada ahadukum an-nawma wa huwa yusalli falyanam mutum yana sallah sai bacci ya fi karfin shi sai dakatar da sallar sai ya bacci hatta ya zahaba naumuhu har sai ya gama bacci fa innahu asa an yurida an yastaghfira fa yasubba nafsahu yace saboda in mutum yana cikin bacci zai zai istighfari kuma sai ya zagi kanshi bai sani ba tunda ya fita cikin hankalinsa باب صلاة القائد على النصف من صلاة القائم wanda يصلى salla ينادى رب yana da يصلى ladan قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا جعفر هو ابن الحارث عن منصور عن هلال عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر قال يكفي بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل جالسا نصف الصلاة إن متي صلى النافلة ينا زوني زي سامو رد الله دم وندي صلى أصحي قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا إذا سنشكو نبي رد زوء الله ينا صلى أزوني فقلت يا رسول الله سنتي يا زوء الله صلى الله عليه وسلم إنه بلغني أنك قلت إذا تبس na samu labarin cewa ka ce salatu rajul jalisan nisfu salati wa anta tusalli jalisan ta ce wanda salla wanda ya salla a zaune yana da rabin lada wanda ya asai kuma gashi kana salla a zaune qala ajal ite haka al'amarin yake walakinni lastu ka ahadin min yake haka al'amarin yake amma ni ai ba kaman ku bane ba ko da manzo Allah zai sallah zaune ko kwance ya fi kai kana sai ka je ka bar sallah babu salatu tatawwi qa'idan sallan nafila a zaune قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني السائب ابن يزيد عن المطلب, عن المطلب أو مطلب عن المطلب بن أبي الوداع أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن كربو دقنا أنا حفصة الله كرمت لا تسلم لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته وهو جالس حتى كان قبل أن يتوفى من taba ganin الله Allah الله sallar lafiya a zaune ba sai da karshen rayuwarsa بعام واحد أو عامين شكرا كو شكرا بي بر دنيا نغيي أيوة ونا أبو فرأيت يصلي في صبحته وهو جالس سنغشنا صلى النافلة أزوني فيرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها يا يرتل يترتل ورتل القرآن ترتيلا surar da zai karanta ko da ba ta da tsawo sai ka ga yadda yake mata tartili sai ka ta yi tsawo fiye da surar zura mai tsawo ma قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداع عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث babu nahi an mashil hasa babin da ya zo na an hana mutum zai salla inda zai sujjada ya shagala ya share nan ya share nan ya sha har ya bata lokacin shi sai dai in zai cutu in yi sujjada akwai abin da zai shiga sa ko sa ko zai cutar da shi zai karkata قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة قال حدثني معيقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له في المسجد في المسجد قال هذا يا من الله صلى الله عليه وسلم متين زي صلى الله عليه وسلم في شارع إن زي سجل قال إن كنت لابد فائلا فواحدا إذا إلا الليل ذاك أم كيس تيشيك يا وناسا قال هشام أراه قال يعني مسح العصا قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي الأهوس عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه إن أيوكي تهجلي صلى جنكا ألا نفس كالتصى فلا يمسه الحصى فدي شارف الله باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمامة يتي وربابي دكسة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا صلى الله عليه وسلم doron إيه. صادق إن كي تيمما تيمما تاي إن كي صلى صلى تاي سيدي المقبرة إلا المقبرة والحمام سيدي hammam sai dai بل da بل bandakuna قال أخبرنا يا بن حسان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار قال سميت يزيد الفقير يقول سميت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي أعطيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي أعطيت خمسا أم بالي وإنس أبو بو أبو داد جر أكي كيبا تيني دسو باب ون النبي ديجا با تيني دا أكبا شعرنا الدرجة سوني ون النيني أبو بو أبو داد جر كان النبي يبعث إلى قومه خاصة duk wani annabi ko manzo ana aika shi ne wa ila madina akahum shu'aib wa ila kaza kaza wa ila kaza ba haka bane ba wa bu'istu ila an-nasi kaffatan inna arsalnaka kaffatan lin nas bashiran wa nadhira duk wani annabi sai ake yi jikin unguwan ko kauyen ko garin ko inda aka inda aka aika kenan sai ga wani annabi yana nan wuri wuri wani zamanin su tsaya. amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga ran da aka aiko shi har ana da kasa duk al'ummar duniyar nan dan adam da aljani al'ummar su ce ko ummatu da'awa ko ummatu ijaba ummatu da'awa duk dan adam da aljani da yake a duniya har ana da kasa aka ce ya kun fa anzir wa rabbaka fakabbir to wajibi ne ya karbi addinin musulunci wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuwa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ran aka ce qum fa anzir ba farko risalar kenan ko ba haka bane ba da me aka fara da abu manzanci ha qum al-layla illa qalilan nubuwa qum fa anzir ka tashi kai gargadi ka kira mutane zuwa addinin Allah to duk wani mahaluki dan adam da aljani da yake doron duniyan nan har ana da kaza al'ummar annabi ne bature ne ko ba aushe ne ko bayar da ne ko mene ne ko kaki kaso ko kaki ko kaso haka al'amarin yake a wajen Allah to sai al'ummomi suka kasu kashi biyu ummatu da'awa su ne kowa yana ciki kiran manzon Allah ya shafe shi sannan ummatul ijaba sune ne muminai wanda suka amsa kiran to shi sa aka ce wani lokaci manzo Allah ce ummati yana nufin duk baki daya wannan kuma umma ummatu yana nufin waɗanda suka karbi kiran wa bu'istu ila an-nasi kaffatan wa uhillat li al-maghanima aka halatta mini riban yaki wa hurrimat ala man kana qabli aka haramta ma annabawan da su zo gabannina in sun yaki duk ribar da suka samu shi su tattara su ajiye in wuta ta sauko Allah ya sauko da wuta sama ta zo ta canye to an karci jihadin su yayi ke amma ba su da iko su taba komai a ciki an fahimta wa ju'ilat liyal ardu tayyibatan masjidan wa tahura hadha mahallu shahid min al hadith wa ju'ilat liyal ardu tayyibatan masjidan wa tahura aka sanya min kasa ta zama tsarkakakkiya masallaci wajen yin sallah wa tsahuran da kuma yin tsarki shine za ka taba kasa ka yi taimama wa yur'abu minna aduwana adura masirata shahari wa nusirtu ru'bi masirata shahari ma'ana in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za shi yaki bani fulani kafin wata daya zuwa yaki sai ga Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyarsu kafin manzo Allah zai sun karaya wa uqtitu shafa'a wa uqtitu shafa'a aka bani ceto wata shafa'a wa uqtitu shafa'a ma huwa al-ma'na al-murad bi shafa'ati huna kowa an ba kai ma zai ba ka ceto ranar lahira duk wani annabi duk wani manzo yana da ceto da Allah ya bashi wata shafa'a manzo Allah ke nufi ash-shafa'atul uzma Wace ce a shafa'atul uzma ceton da ba mai iya yin su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ake cewa a shafa'atul uzma zalika abin da ke faruwa shine ranar lahira baki ɗaya da mai ƙarya da mai gaskiya da mumini da kafiri da wanda ya da bai yadda ba da fari da baki duk baki ɗaya an halartu farfajin alkiyama kowa na jiran ya ji me ya ga me zai faru yau don ba inda zaka ina zaka ba ka da inda za ka dole ka zo dole ka zo a koro ka zo farfajin tashin alkiyama kowa yana tsaye yana jiran me zai faru a gaji tsayuwar ma ta isa kowa ya gaji har mutum ya zo yana a zo a yi hisabin ma duk abin da zai faru ya faru sai waɗansu su ɗan farfado eh, ya za a yi mu je wajen annabi nuhu ya annabi inna arsalna nuha ila kaushi da farkon manzo zuwa kasa a jauja annabi nuhu ya ce wai ni ma ta kai na fa nake yau mu je ku je wajen wane aje aje aje duk wani manzo wanda ake ganin shi babban mutum ne a wajen Allah madaukakin sarki sai ce wallahi ba ne ba zan iya ba ni ma yau da kuke gani na ta kai na nake da ku je wajen annabi Musa mana Musa ya ce wai ni da nan danki bani Isra'ila ya mutu me zan ce ma Allah ya sai za a yi to ku je wajen isa shi ne kaza da kaza kaza kaza sai a zo sai ce wallahi ba nake ba ni ma yau ta kaina nake kaza kaza kaza ne zan ce ma Allah yaya za a yi to ku je wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine bawan da Allah ya gafarta masa ma kaddama ma aka shine Allah ya ba shine kaza kaza kaza kaza baki ɗaya da bature da bakin mutum da manasare da mutum da kowa baki ɗaya fari da baki sai a kama hanya da goma zuwa wajen manzon Allah da an kama hanya da ya gan mutane zuwa su ce ana laha ana laha ana laha ana laha ni Allah ke yau ni Allah bacci da wannan amma duk da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqulu wa sallallahu liyal wasila fa innaha manzilatun la tanbaghi illa li'abdin salihin arju an akuna ana in ka ji ana kiran sallah ka faɗi abin da aka faɗa in aka gama ka yi addu'a kai ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhlifu al-mi'ad maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhlifu al-mi'ad manzo Allah ce fa'ayinuni ala zalika bid-du'a manzo Allah ce ka taya shi da addu'a ka taya shi da addu'a ki taya shi da addu'a mu taya shi da addu'a don ya samu wannan makamin da aka ajiye masa wata irin hausa akwai gwaran ce wata irin hausa ce don ya samu makamin da ba wanda ya cancanta sai shi kuma shi aka ajiye ma ke ina ma nan addu'a kenan kuma eh ina ma nan addu'a eh eh a ah, idan mu samu lada ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi tawazu an ci fa'inuni ala zalika biddu'a ku taimaka mini da addu'a ku taimaka mini da addu'a in manzon Allah yake a taimaka mishi da addu'a a taya shi addu'a wane ne zai ji shi ya fi karfin komai sai dai sun su yi mawan addu'a sai dai shi yi mawan addu'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine an tafi sai manzon Allah ya ce ana laha ana laha ana laha ya ce sai na je na fadi gaban zatin Allah madaukin sarki na yi sujjada in ya yi sujjada ya ce sai Allah ya min ilhamin abubuwan da zan fada da daban san su ina yi ina yi ina yi ina fada ina ta roko ina addu'a sai Allah madaukin sarki ya ga dama ya ce ya Muhammadu tashi daga kanka tashi ka roki abin da kake so za a baka ka nemi ceto za a baka banda manzon Allah babu mahadukin da yake da wannan matsayi a wajen Allah sai Muhammad bin Abdullahi al-Qurashi al-Hashimi hashimin dangi sallallahu alaihi wasallam شيني وأعطيت الشفاعة أكبان الشيطو مناء الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها كل الأنبياء والمرسلين عم فهمتها صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا سئل بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أنبأنا أنبأنا وحب أنبأنا هو أنا أنا سألته أنه قال أنا كينا كو سيتي أنبأنا أنا سألته أنه قال أخبرني عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام قيل لأبي محمد تجزئ الصلاة في المقبرة هذا شيء متي صلى مقبره صلى تاي قال إذا لم تكن على على القبر فنعم إتي إنبا كان كبر بدي تبائي وقال الحديث أكثرهم أرسلوه باب باب الصلاة في مرابد الغنم ومعاتن الإبل إن صلى أشين غركي رابنا كما كده أوكي كوكو كذا راقمة قال أخبرنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza hadaratis salatu falam tajidu illa marabid al-ghanami wa a'tana al-ibli wa sallu fi marabid al-ghanami wa la tusallu fi a'tana al-ibli in lokacin sallah kai ba ku da inda kuke da ba ku da inda za ku yi sallah sai garken tumakai da akwai da raguna ko ko garken rakunma ku yi na tumakai da awakunma amma na rakunma kar a yi sallah a ciki babu wani babu man bana lillahi masjidan wanda ya gina masallaci don Allah man bana lillahi masjidan wanda ya gina masallaci don Allah ko ya gina ma Allah masallaci eh قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي أما محمود بن أما محمود بن لبيد أن عثمان لما أراد أن يبني المسجد في سيدنا عثمان بزيجنا مصلاتي كره الناس ذلك فقال عثمان متاني بالسوء أهكبا شي سيدنا عثمان يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة مثله wanda ya gina ma Allah masallaci Allah zai gina masa irin wannan a cikin aljanna irin wannan a cikin aljanna wani iri ke na za gina mishi a cikin aljanna kuma aka ce laisa fil jannati babu wani abu ɗaya a cikin aljanna da ya kama da wani abu na cikin duniya sai dai misali ake kawo don hankalin kai kama an fahimta abinda ka gani ka sani shine ake ma misali a lahira cikin aljanna dan hankalinka ya dauka amma babu wani abu ɗaya a cikin aljanna da ya kama da wani abu ɗaya a cikin duniya an fahimta babu باب باب الركعة باب الركعتين باب الركعتين زي تفي سيري زم باب الركعتين لن يتي باب سيري كم إذا ممتدى الركعتان إذا دخل المسجد باب الركعتين إذا دخل المسجد باب اللي زولا أنا سوء إن متن يشك مسلاتي كده يزونا سيا ركعة تحية المسجد قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا مالك بن أنس وفليه ابن سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليمان الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس إن أيوك يزو صلاتي يركع بيو كافين يزونا تهية للمسجد كنا kafin ya zauna aka ce to yana shigowa sai sallan farilla ko asuba ko azhar ko lasu sa'an nan ya zauna yayi koko ya saba ne eh? yayi saboda ne sallah ake son yayi kafin ya zauna in lokacin ba a sallan farilla sai ya nafila amma yana shiga sai ka bara ya sallarsa asuba raka'a biyu ko magarba raka'a uku ko azan raka'a hudu bukata ta biya sai kamla ayyaci lisa da ya shiga sai zauna ya riga ya zauna to me ke hukunci eh me yake hukunci aka ce kabla an yi jinsa to kuma yana shiga shi ya zauna sai ayyaya eh sai a ce mishi in ya tuna sai tashi yi in bai sani bane sai a ce mishi ka tashi ka yi raka a biyu haka manzon Allah ya faɗa kafin ka zauna hmm. babu qawli inda dukhulil masjidi babin da yazo in mutum zai shiga masallaci mai zai fada wace addu'a zai yi قال حدثنا يحيى بن حسان قال أنبأنا عبد العزيز ابن محمد عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك ابن سعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد in mutum zai shiga masallaci in ɗaya ku zai shiga masallaci falyusallim ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yayi ma manzon Allah sallama thumma liyaqul allahumma sali abwaab rahmatika addu'a kenan wa kharaja falyaqul allahumma inni as'aluka min fadlika addu'a shiga masallaci da addu'a masallaci kenan bismillah ala rasulillah ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba in zai fita kuma sai ce me falyakul allahumma inni an as'aluka min fadli babu karahiyatil buzaq fil masjidi babu da yazo na an hana yi tofi ayi kaki majina a masallaci قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبه قال قلت لقتادة أسمت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة نتر ليش نشي كاجي wannan yana fata cewa manzon Allah ya ce tofi ko kaki ko majina ko yawu a masallaci kuskure ne kala na'am ya ce wa kaffaratuha dafnuha kaffaran wannan abin ka ɗebi ka sa ka rufe ko ka goge ko ka share قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يكفي إن العبد إذا صلى كبس داخل للي إن وإن صلى فإنما يناجي ربه أينا غانا واني لأبنجي صلى أو ربه بينه وبين القبلة وهو آآ أي أبنجد يشينا زكاني شيدا القبلة فإذا بزق أحدكم إن متن زي زبتو فيكم يا وقوكا كيكو زي زبر فليبسط أن يساره أو تحت قدمه سي ما نبطر يرحق نصا كوكر كشن كفصا هلوكا شنسكي صلى أسكي صفوا كي نصا amma da darduma shara tsintsiya masu yin aiki masu shara masallacin biyan su ake masu fishi biyan a zo a yi ai ai ai kasuwa ba musulma kai au ya kula haka za wa ba zaka fi sau wa da laka zahu bi ba ko ko ya haka an gama ko eh sai ne to da an ce قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ترى رمضان الله ينا خطب الجمعة وإيدكم منين إذ رأى نخامة في قبلة المسجد في منظر الله يحو إذا نخامة kaki tofi majina ko yawo a tsaro kiblatar masjid al-kiblar musul sai hango shi haka ya fadahayyaza ala ahalin masjid shi manzon Allah ya ɓata a ran manzon Allah ya ɓaci wa kala sai ce inna Allah a hadikun idza kana fi salatihi Allah na gabas yana gaban ɗayan ku yana sallah fala ya bukanna kada mutum ya tofa ya tofi ko yawu ko majina ko kaki aw qala la yatanakha anna la yatanakha anna aw la yatanakha manna thumma amara bi hadha fa hukka makana makanwa yace ce sai aka je aka kankare wajen inda aka tofa din aka tsaftace masallaci aw amara biha wa luttihat ko yace aje sai aka je aka debo abu ne kan ko turare ko wani abu aka shafa aka shafa saboda karni ya tafi قال حماد ولا أعلمه إلا قال بالزعفران بيتي أكاو زعفران أجيفه أصبت من صلاتي نقول قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا سعيد وأبا هريرة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد wata rana manzo Allah ya ga kirofi ko kaki ko majina a cikin akan abin nan jikin masallaci bangon masallaci ko fila ko menene fatana walar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hasatan wa hatta kuma qala sai manzo Allah ya dauko ya dauki dutse ya kankare kankare kankare tsabtace wajen kuma qala sa'an nan yace idza tanahama ahadukum فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تهت قدمه صلى الله عليه وسلم duk waɗannan abubuwa su ne tarbiyya fa yadda manzon Allah yake magance abubuwa sahabbai suna da tsoron Allah baya nuna cewa ba sa kuskure fa baya nuna cewa ba sa laifi fa baya nuna cewa ba sa son gyara fa to yaya manzon Allah ke Allah ke gyarawa to wannan abubuwan ana karanta su su ne za a ta aiwatarwa a cikin rayuwa shi ne sai a samu tarbiyya ta yadu a cikin jama'a baki daya ka rasa yaushe ma aka yi ma tarbiyya sai da ka tarbiyyar su amma yaya za a samu wannan kowane malami yana karantarwa yana fada cikin karatu me yake nuna muku kowane malami yana karantarwa yana tawaye me yake nuna muku kowar malami yana wa yana nuna rashin ladabi me yake nuna me yake nuna muku to shi yasa al'amari yayi ma kowa wahala kullun za a yi karatu ba inda ba karatu ba littafin da ba karantawa amma kullun ana kukan tarbiyya an fahimta don mutum ko ya yi karatu ko yana da certificate ko digiri ko mene da ne ba kowa ne ya je karatu ko yake karatu zai iya karantarwa ba karantarwa akwai waɗanda suka fi kowa ƙwarewa a ciki ba kowa ne zai iya karantar da mutane ko zai iya tarbiyyar da mutane ba wani in ya iya tarbiyyar da kanshi karantar da kanshi ya yi kokari amma ya nuna ya koya ma wani ba zai iya ba ba aikin shi bane bai koya ba ko bai iya ba ko halin shi ba zai ba shi dama ba in kana eh ka kalla ka gani duk Najeriya jami'o'i ne ko ina makarantu ne tun daga Najeriya primary har jami'a waye zai ga adadin makarantu da komai da ake da su amma kuma kullum ana kukan tabarbarewar tabi'a tabi'u tabarbarewar tarbiyya talauci zalunci rashin daidaiton al'amurra amma kuma ga sunan ana karantarwa din to kowa ne ne je aka dauke shi malamin makaranta ya cancanci ya karanta wallahi tallahi wani bai cancanci a ajiye mishi kaya uku ma gaban yau balle al'umma baki ɗaya karanta da bai iya ba wanda ya iya kuma kowa ne zai karantar da mutane wani yana nuna muku ne shi ya iya yaya zai ya ɗauko iyawan ya saka muku ba zai iya sani bai iya ba wannan shi ma zai amfanar da mutane in ba haka ba ya za a ce an yi karatu shekara ta kai jami'a an faji yanzu hukuma za ta gina makaranta za ta gina jami'a da kashe kuɗi a ga dukiya da ake kashewa a ciki saboda ɗalibai su ta faduwa saboda ɗalibai su ta faduwa wannan ba daidai ba ne ba kuma duk ɗalibi ko min da kikanta shi in aka koya masa zai iya kuma zai ki jarraba an fahimta to akwai wanda shi ya yi karatu ya iya Allah ya hore masa hanyar karantarwa ta inda lokaci ƙurarren lokaci zai sa ku fahimci mai ake nufi wani kuma sai ya ɓata muku lokaci ku rasa ma ya dosa an fahimta al'amarin tarbiyya abin da za ku yi la'akari shi ne yanzu ba komai ya damarci, ko kuma ya rikici ko ba an samu tasgaro a cikin rayuwa ba a da in al'amari ya damarci haka wa Allah ke turowa annaba da manzannai karamin aiki ne ba karamin aiki ba ne sai Allah ya zabi bawa cikin bayansa ya shirya shi sai zai fara yana da'awa yana wa'azi yana musuluntarwa inda jihadi ta kama ya yi inda zai yi zai shi yi inda zai gama jina masallaci je da shi share ba ga bane ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga nan da nan an ci nasara to amma yanzu al'amari ya rikice duk wata matsala duk wani bangare in ka kalla sai ka kusa yin kwalla ka kusa yin kuka to suwa za su gyara suwa ne ne magada annaba sun fi kowa rubewa kuma ne karantar ma da fada da tashin hankali da rigima da karantar da mutane ta waye rashin girmama na gaba rashin meye da menene don shi kadai da shi ke nan an lalata ma al'umma al'amari duk abin da ba za ka iya ba kada ka ce dole sai ka yi shi kuma rayuwar duniya akwai matsala ɗayan ba ka fahimce ta ba za ka fi kowa shan wahala ka tabbatar da cewa duk inda ka kai akwai wani abin da ya fi karfin ka wanda za ka iya shi in baka fahimci haka ba za ka wahala za ka wahalar da mutane ka tabbatar da cewa ka iya kaza ka iya kaza za ka iya kaza imamu suyuti duk wani babi na ilimi Allah ya masa bu amma ya yake ya dauko mas'ala ta lissafi sai ka ce zai hau tare da bolon dutse ya fi ba abin da ke wahala amma duk mas'ala mai wahala a cikin fikihu a cikin hadisi a cikin tafsir a cikin komai sai da ya rubutu a ciki an ashbahu wannan za'ir yana da shi yayi cikin ya yayi cikin komai da komai sai amma mas'ala ta lissafi in ya dauko ta sai ka ce ya dauki dala da gurin dutse ne ba ba ya fahimta kenan ko amma kai kana ganin komai zaka iya yi abin da ya fi karfin ka din nan ka ce za ka yi sai ka kirkiro ma mutane fiye da abin da kake cewa za ka gyara an fahimta babu naumi fil babin da ya zo na bacci a cikin masallaci yanzu ya ce annaumi fil masjid bai ce iya ko a'a ba ko da zai kawo abin da zai ba da wannan jawabi ko قال حدثنا سعيد بن المغيرة قال حدثنا معتمر عن داود ابن أبي هند عن أبي حرب عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدؤلي عن عمه عن أبي ذر قال أتاني نبي الله وأنا نائم في المسجد أتاني نبي الله وأنا نائم في المسجد جملة كده مبتدا وخبر جملة هل إنا بكي أتكم مسلاتي فضربني برجله شيء زنقرين ده كفصة قال ألا أراك نائما فيه قلت يا نبي الله غلبتني عيني nace بكي kake sai ce mala ya manzo الله ai dora ne ya rinja bacci ne ya ya قال حدثنا موسى بن خالد عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال يتي كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل أبناء بن عمر يتي ما كسنتي لا قوانا بجي أتكي مسلاتي باني بإيالي بيان أوري با فرأيت في المنام كأن من طلق بي إلى بئر فيها رجال معلقون فقيل sai na yi mafarki kamar gani nan an ɗauke ni an je wajen wata rijiya fi hari jalar mu'allakuna ciki ga mutane an rarrata ya su faƙila in taliku bihi ila zatil yamin aka ce ku yi da shi dama da shi fa zakartu ar-ru'ya li hafsa da na tashi sai na je na fada ma hafsa yar uwa ta yassa ko kanwarsa kan yassa kenan sai ta fada ma yassa ya fada ma yassa ga mafarkin da na yi fa qultu qusiha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da mafarkin da yake je ki fara ma manzo Allah ko ma samu fassara fa qassatha alaihi sai ta je ta fada ma manzo Allah ga Abdullahi dan Umar mafarkin da yayi ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da yayi yana bacci ne a masallaci sai gani kaza kaza kaza kaza fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ra'a hazihi wa ya ga wannan mafarkin qalat ibnu umar sai ce abdullahi ibnu umar ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الفتى أو قال نعم الرجل بعد اللاد والنصورين لو كان يصلي من الليل بعد اللاد لا ينا صلى الدري تبجنا ها eh kwadaitarwa ne a yi sallar dare kenan ku Kala wa kuntu idza nimtu lam aqum hatta usbiha yace na kasance na kwanta bacci na nake har gari yawa har a waye gari kala fa kana ibn umara yusalli al laila. shi ibn umar yaje yana sallar dare daga waye to menene sallar dare ko wal mustaghfirina bil ashab sallar dare in mu ya sallar isha bai sallar dare ba to sa'an nan nafil fili in mutum ya shafa'i da wuturi <coughs> bai sallar dare ba wuturi ko yana fara da raka'a nawa daya uku biyar bakwai tara goma sha daya ba haka bane ba to in mutum ya yi wuturi da raka'a daya ya yi sallar dare ko bai yi ba ya yi ko bai yi ba ya yi ko kuwa aka ce sallar dare kuma an ce raka ɗaya sallar ce sallar wuturi ce sai ya tashi ya raka ɗaya sallar wuturi ya yi sallar dare ko bai ba to amma wanda ya sallar raka uku da wanda ya sallar raka a tara ɗaya suke wanda ya kaza da wanda ya kaza ɗaya suke to wal na bil ashab masu yin istik masu neman gafara karshen dare istighfari kenan to ya ake yin wannan istighfari mutum ya ɗauki lokaci yana ta istighfari mutum yana kwance yana bacci ya farka yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yana cikin wal musaffir bil asar ko ba shi eh ya shiga a ya jawabi ba ya fitowa sosai ya shiga ko da yana tare da matarsa ne eh ko da yana tare da jarma a sa eh <laughs> lokaci ya cika اللهم اللهم في فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم